Ba idan kin shiga akwai bidiyo zara zarace a Abdullah daga can Najeriya wanda ya kasance marubuci wato ya tanadar mana da wani bidiyo dangane da shirin namu na batun namu na yau muhimmancin ilimi da matasa idan kin shirya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa bakwai tashar al'umma yana yi muku fatan alkhairi tare kuma da fatan mun wayi gari cikin koshin lafiya. alal hakika wannan maudu'i da kuke tattaunawa maudu'i ne mai matukan muhimmanci to da farko dai kafin yi nisa sunana na zaharaddin a abdallah marubuci kuma mai fashin baki da sharhi akan al'amura daga nan jihar kaduna tarayyar najeriya to farko abin da mu fara dubawa shine magana Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani mai jima da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarati alaiha malaikatun gidamin shidadin la ya'funa Allah ma amruhum wa yaf'aluna ma yumarun mm, abin da Allah yake magana anan shine farko dai shin shine ya iyaye ku kare kanku da iyalanku daga azabar wuta wannan aya tana magana ne akan cewa ka koyar da yaranka tarbiyya ta addinin musulunci ka nuna masu daidai da rashin daidai ka yi iyayenka wannan umarni ne na Allah subhanahu wataala kan wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma aya da mutaba ita shine da Allah yake cewa wa ma khalaqatal jinni wal insi illa liya'budu Allah bai halicci mutum da aljini ba sai dan su bauta mashi to mu koma a fannin boko a fannin ilimin boko din shi ma idan muka koma akwai wani quotation da ba zan iya tuna Um, wanda ya yi magana ba wato magana ce ta magabata na tura na baya wanda yake magana cewa uh, ya yi magana irin makamanci wadda suke fassara wannan ayat da na kawo ma karkatar jinni wani fi illa abudu abin da yake cewa shine God did not create you just to make up the number of people in, on the universe he has made you and saved you a purpose what if the purpose anan ibada Allah bai halice ka dan ka zama kwalliya a bisa doron kasa ba a fi dan ka bauta masa shine dalilin da yasa Allah ya halice ka to amma me sai ka ga wasu iyayen tun daga inda ake samun matsala shine sai ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar kuɗi wajen makaranta ce ta boko ta kuɗi wadda ake biyan kuɗi tsaka gaba ka da ana biyan dubu ɗari a tam amma sai ka ɗauki shi kai shi islamiyyar naira dubu ɗaya dubu ɗayan ma ko naira ɗari biyar ko ɗari biyu a ce a bada kuɗin laraba ko makarantar allo a ce a kuɗin laraba ake karɓa kawai amma sai a zo a yi ta gwagwagwa da kai ana tashin hankali ka kasa bada wannan kuɗin laraba saboda rashin kishin addini ta yaya za a yi ɗanka ya tashi ta ilimin addini kaga ba zai yiwu ba sannan ma kuma misali duk yaron da ya samu background educational background ya fara da karatun islamiyya ko karatun allo idan ya je boko wallahi ka kaga yana daukan na daya fi kaga yana daukan na daya ita bokon nan fa iyaka ta fannin duniya shi fa ilimin boko baya wuce duniya iyaka ce a duniya ne ba wai a lahira ba in ka ɗauke shi kayi abin da ya dace ne ka tafi da shi a musulunce shi ne kai ka aljanna amma in ba haka ba da ka bar duniya ka gama kwalayenka ma sai dai a tattara a kona in ba koma waye fi da ga kwalin ana gani mutum nawa wasu mutum suka ba kwalayen na digiri na masters na phd na waye Kwalaya sun musu wata rana ba ka zuwa ka nuna wa Allah certificate to ilimin addini shine kuma Allah ya halice ka dan ka addini bokon ma su ake kai karatun ta ka musulunta da ita amma asalin ta in ka duba akwai abubuwan da sun saba ma addini a ciki amma mi ana yi maka tsarin ne ana so musulmai a koyar da mu abin da yake daidai da addini wallahi duk mutumin da ya karatu addini boko ba ta taɓa ba shi wahala ba duk mutumin da ya karata addini sannan duk inda ka ga mutum wayayye mai tsafta mai ilimi wanda yake ko a ya kare shi a mu'amala kowa da kowa didi to ka samu dan boko ne kuma mai ilimin addini amma idan ka je haka mai ciwon nan yahudancin zalla ka tsaya kai iyanan to sai dai ba kare da ka'idoji da cin mutane gyara na wasu shi ya fi turanci ba ko fiye ne amma ba wai magana ka yi ma addini hidima ba ko kuma a ka yi ma kanka hidima wannan shine abin da iyaye da dama suka kasa su gane ko kuma hada masu yara ilimin addini shine ilimi kuma shine ilimin da yake buɗe kwakwalwa ya sa yaro ya zama mai hazaƙa ya sa yaro ya zama mai basira sannan kuma shine yake da rana a duniya da lahira sakona na ƙarshe anan shine abin da su mutane abin da muka sani ne zan faɗa shi ilimin boko duk ilimin ka idan baka yi ilimin boko ba ɗan boko na kallon ka kaiwawa ne baka da ilimi baka san me kake yi ba to saboda haka haka kuma idan kai ilimin boko ya wuce kima baka kai karatun addini ba duk ilimin ka da wayewarka to za su zama ne kana a cikin duhu ba sai ba ko an fahimci ba a saboda haka abin da yafi muhimmanci yafi cancanta shine kai boko kaɗan kai karatun addini da yawa insha Allah duk inda ka je duk zafin bokon mutum wallahi duk bokon mutum duk kokarin shi to sai ka nuna shi fa ba ilimi ba ya karanta tatsuniya ne to saboda haka mu dage mu yi boko yanda ya dace da shari'a musulunci ba wai yanda yahudawa suke bukata ba gaskiya shine abin da ban ba mu shawara wassalamu alaikum zaharuddin iya abdallah Adalla mun gode sosai Zahra Jin A Abdalla daga can ƙasar Najeriya gojiya a gare <laughs> To Yusuf ka saurari bayanan da ya kwararo inda yake cewa akwai inda yake cewa a yau matasa idan matashi daga cikinsu bai yi karatun boko da yawa ba sai a dinga masa dariya cewa bai waye ba ya kake ganin maganan da ya faɗa idan matashi kuma abokinsu bai yi karatun boko ba mm. suna dariyan shi idan suka ga ya fi mai da hankalin shi a ilimi a neman ilimin addinin musulunci bai karkace kan wannan boko ba sai su dinga yi masa dariya cewa shi bai waye ba to amma kuma su za su yi dariyan shi a nan duniya cewa shi bai waye ba lahira kuma zai dariyan su wanda kuma wannan muke nema duniya wuciya muka zo yi ini muka zo yi muna da akwai makoma wanda kuma in muka koma inda za mu zaman dindindin ilimin boko ba zai amfani mu ko kadan ba ba za ka isa can a tambaye ka menene biology chemistry physics ba za ka tambaye kamar rabu kamar dinu kamar manabiyu ka waɗannan za a tambaye ka ba za ka tambaye ka ilimin boko ba saboda haka waɗanda suke dariya abokanansu saboda sun mai da hankali a karatun addini gaskiya wannan kuskure ne babba saboda wannan ne ya kamata ya kasance ginshiki foundation na, rayuwar bil adam to kaga shi ilimin addini kamar da ake faɗa cewa idan za ka jarrabawa musamman a can boko sai ka fara addu'a akwai wasu addu'o'in da ake baka domin ya taimaka maka wajen wato yin jarabawan ka cikin sauki ai wannan ma sai ka je in baka je makaranta ba ba ka san duka waɗannan wadannan addu'o'in ba dole ne in baka sani ba ba ka je wannan ba kai akwai wasu ilimi wasu abubuwa wanda sai in ka karanci addini musulunci